ina faɗa wa manya-manyan mu 'yan arewa da tsofaffin gwamnoni da manya-manyan sanatoci da suka sauka da manyan 'yan kasuwa da sarakuna ku matsi mutumin nan barka da zuwa wannan channel namu mai albarka Dr. Abdullahi Umar Gadan Kaya ya fito ya bada wani muhimmin shawara zuwa ga shugabannin siyasar Arewa kan sha'anin mulkin ƙasarmu Najeriya. ku bi mu a cikin wannan shirin don ku ji wannan muhimmin shawaran da ya bada. Dr. Abdullahi Umar Gadon Kaya ya yi wannan magana ne yayin da yake huduban Juma'a inda ya ce lallai shugabannin Arewa da suka hada da gwamnoni sanatoci ministoci manya-manyan 'yan kasuwa sarakuna da sauran masu ruwa da tsaki a wannan ƙasa da sun matsi shugaban ƙasa mai jiran gado ya yi mulkin adalci ga 'yan arewa don 'yan arewa suka zaɓe shi kar yi biyu babu a bar mu da wahala aka dai ta bada wannan shawara ɗin wanda mu kuma bisa wasu dalilai ba za mu iya ambato muku su ba sai dai mu sada ku da bidiyon malamin inda za ku ji daga gare shi sannan kuma ku samu sai hancin wani labarin da muke baku ka danna alaman subscribe tare da alaman kararrawa domin samun wasu kundin labaran idan mun daura sannan kuma kai lakin bidiyo ɗin da kuma yin comment da mu ji ra'ayoyinku bisa wannan abu da ya gaya mun gode da sauraronmu ga bidiyon malamin kamar haka lallai ne 'yan arewa gwamnatin da ta ci federal gaman yanzu ku matse su ku shiga jikinsu a ganku a jiki kar mu zo mu yi biyu babu mu da wahalar da ƙuri'a kuma a zo a yi gwamnatin babu mu ina faɗawa manya-manyan mu 'yan arewa da tsofaffin gwamnoni da manya-manyan sanatoci da suka sauka da manyan 'yan kasuwa da sarakuna ku matsi mutumin nan ku je jikinsa kar ku bari a zo a gudanar da gwamnatin nan mu zama muna ta azumi muna zaune mu ban san me ake ciki ba mu yan arewa mu muka yi wannan zaben mu yan arewa ƙuri'ar mu ce ta kai wannan matsayi mu yan arewa da haihuwar mu da mu da mu mu ne muka yi wannan ba abin da kiristoci a ƙasar nan ba su yi mana ba sun hada kai sai sun yaƙe mu sun hada kai sai sun kunyata mu sun hada kai sai sun zubar da mu sun hada kai sai sun yi kaza Allah ya taimake mu bayan mun rarrabu mun watse mun kakkasu mu kashi hudu ko kashi kaza da mun baza ta duk da haka Allah ce ba zai kunyatar da musulunci ba ya taimaki musulunci da musulmai to ku tsaya ku matsi gwamnatin ku taimake ta da shawara mai kyau in kuka je kuna ta adawa wallahi za a zo a kare shekarun ba mu a ciki ko ba sa'a ba ma ya zama zaman rashin zaman lafiyar mu a bangaren mu ya yawa wanda yake duk babba ne dan siyasa ya san me nake nufi magana ce a cikin magana ku matsaye shi fa ku fa ku jefa a fadama da ku fa kar mu zo daga baya mu zo muna ganin abubuwa ba mu sai dai mu ji labari sai karshen shekara ta hudu ku zo ku ɗebo kuɗi kuna raba mana ku ce mu daɗa yin wani zaɓe dan Allah kada ai haka a ce taimaka mana Allah taimake mu Allah ya bawa Najeriya lafiya da zaman lafiya Allah kwantar mana da hankalin mu a wannan ƙasa shugabannin da suka ce Allah kai riko da hannunsu